Ah, jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ah, kafin in ce komai ku saurara ku ji martani ko kuma in ce bayanai a wannan bidiyon da za ku gani a gaba yanzu assalamu alaikum jama'a assalamu alaikum ah, alhamdulillah yau ba da wasa na zo muku ba na zo muku da magana mai mahimmanci wanda alhamdulillah shugaban kasa ya magana mai daɗi akan hali da ake ciki na tsanani da kunci da talauci ya ga dukkanin abubuwan da suke faruwa ya ce insha Allahu zanga-zanga eh, ta ƙare wanda manufofin shi da ƙudurorin shi suna nan akan cewa yana so ya ga ya abubuwa na gyararraki wanda za a ce gara yanzu akan abubuwan da suka faru a baya wanda muna kira ga dukkanin mu na Najeriya ga baki daya da waɗanda ba malamai ba mu je mu salloli mu roƙi Allah akan hali na tsanani da kunci da ake ciki da kuma samun sauƙin rayuwa da taya shugaba addu'a akan manufofinsa da kudurorinsa ni ma na yi tawa sallar kai ma ka je kai taka babu abin da ya fi ƙarfin Allah. To sanda ake kuɗin ka. Alhamdulillah. To bakani. Eh. Mm. Ah, na ka aje. Eh wuta naka jaran su kawo. Ga kakkare na mutane wayo. Ya za ka ce mana ga wani abu ne da har na tsaka ce wuta ka jira? Eh an ka san ba ni gani sosai. Kaka ɗinki kuma?